a wani taro na manema labarai da kungiyoyin suka gudana ƙarƙashin kungiyar muslim right concern mai fafirka kare haƙƙin musulmai a najeriya shugaban kungiyar Profesa ishak akintola ya bayyana matakin da makarantar horas da lauyoyi ta najeriya ta ɗauka na ƙin rantsar da malama dausi da cewa ya saba 'yanci na bil'adama kamar da yake a ƙunshe a kundin tsarin mulkin najeriya da kuma umarnin da ke ƙunshe a a Kur'ani na cewa mata su sanya hijabi. Kungiyar ta bayyana cewa al'umma musulmai a Najeriya na ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su game da abin da ta kira tauye musu haƙƙi da ake yi a gwamnatance da kuma makarantu tun ba yau ba kamar yarda Professor ishaq Akintola ya bayani. The Nigerian law school's action is deplorable, reprehensible, Papyrus. The very school where human rights lawyers are trained to respect human dignity. Ya ce matakin da makarantar horar da lauyoyi ta ɗauka abu ne da ba za mu amince da shi ba. Ba mu ga dalilin da zai sa makarantar da take koyar da lauyoyi kare haƙƙin bil'adama ta kasance ita ce ta farko a ƙasar nan da za ta tauye haƙƙin 'yan Najeriya ba. Idan ko haka ya kasance to la shakka babu doka da oda kenan a Najeriya. There is no hope for the rule of law in Nigeria if if a law school decision is allowed to stand, ita ma dai kungiyar lauyoyi musulmai ta najeriya reshen jihar lagos ba a barta a baya ba wajen wannan taro na manema labarai inda wani wakilin kungiyar ta faisal abubakar ya min karin haske game da matsayin kungiyar tasu ta za a yi rubuce rubuce har zuwa su kotu da komi da komi za a je a ba da hukunci cewa me dalilin hana ta kuma hana ta din ya yi daidai da shari'a shari'an kasa saboda shari'an kasa ita ce ita ce babba ita ce tafi kowace shari'a a kasan gaba daya kan bayanin sashen da ya bata damar sa hijabi a tsarin mulkin Najeriya? Eh sashen akwai sashe na 42 da sashe na 38 in aka duba ciki za a gani duka. Malama Sharifa Yusuf Ajibale na ɗaya daga cikin kungiyoyin kare haƙƙin mata musulmai a Najeriya. Ta bayyana cewa kungiyoyin musulmai da sauran musulmai za su ci gaba da tsokaci da kuma kiran yin gyara game da abin da ta kira cin zarafi ko tauye haƙƙin mata musulmai masu sanya hijabi da ake yi a makarantu da sauran hukumomin gwamnati da ma kamfanoni masu zaman kansu. We have to talk for ourselves, nobody will talk for us. And that's why we want to keep talking and want to keep dialoguing. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.